Ina kake kira? A nan mai dogiri. To, cewa aka yi a mukabalar shiga tarika wajibi ne, duk wani ba zan tarika ba kafiri ne. Duk wanda ba zan tarika ba kafiri in jiwa. Yawwa, ka yi dana haka ko baka dana haka ba? Bai yarda gan ba. Wanda ya fada fa? wanda ya faɗa ban yarda da shi ba waye ya faɗa kuma daga ina kuma a wani littafin kar ka samu damuwa mu nuna dona duniya ma za mu yi wanda ya fada fa me hukuncin sa ina me hukuncin sa eh eh me hukuncin wanda ya faɗi haka ba ruwa na da wanda ya fada haka ni a littafin na ke shi ne sai mana ai wanda za saya mana za dauko shi a cikin dariƙa hujja saya mana na malam wanda ya faɗa mai hukuncin sa ka ji ni mana ina ji kowa yana ji ka faɓa mani kadai ba kawai bukata ta saya mana kai kace baka yadda ba cewa na mai hukuncin wanda yace wanda duk ba dan tarika ba kafiri ne mai hukuncin sa a waje eh, musulunci. wanda ya ce wanda ya ce duk ba dan tarika ba kafiri ne shi mai hukunci. Alhamdulillahil qa'il. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah la ilaha illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. وإن تولوه وقولوا شهدوا بأننا مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من كلة وموجود لا من علة وغني لا من حاجة وأشهد أن كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون الشبر لولا أن مالك الملوك أملكهم وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ويشربون لولا أن أطعمهم الله وسكاهم وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله لا يتهركون حركاتهم وسكناتهم تتحرك بحول الله وقدرته الملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من قواه والحي من أحياه وكلهم يفنى ويبقى الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya tare da jinjina da yabawa sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya hada mu a wannan shafi mai tarin albarka ta al zinatul fata muna jaddada ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka to insha Allah yanzu yanzu layi abu da ga waɗannan da suka buƙaci mukabala lamba da muka sa da shi za a kira ta hanyar wasof. 070 48 38 20 wannan shine lambar da za a kira ta whatsapp 070 duk da ban yi ma magana ba akwai ban sani ba ko su ne mai wannan lamba wai ka nemi mukabala kuma don jin tsoro ka rufe wayarka da burgan dama burgan banza ne don ubanka 081 32090735 to kai mai wannan zagi ni ba zan zagi ubanka ba ban sani ba ko ne ko kuka ko kana yi muka duk nan number din ba shi ba ne, amma ban san ko ko ne ba layin da abu da ne kai da ba dan ubanka ba don wani mutum ne ka kira ni din dan ubana ne kai din dan waye ne mani ka kira yanzu layin abu da 0704757 7877 ta whatsapp kaɗai da ka kira in waɗanda suka bukaci mukabalan ne su kira in kuma ire-irensu ne su kira jama'a muryan yana fita ne ban da tabbas da Allah ko nuna muryan yana fita amin mala mala rubailu abubakar in murya yana fita da Allah ku zana mu in gani murya yana fita mai kyau to to yi dare baba kana ya yi mala ahmad da mai sunana to za ku jazakumullahu khaira bana son fara karatu ne su su zo tukuna to ya yi dan yan uwa abubakar mala na gwai sosai ina so ne su fito tukuna to injiniya to ya yi. kai ka kira mana feeling good kai ka kira mana kai in kai in kai ne ban sani ba ko wannan kai ne is clear. layin abuja ne ku kira kai ku ne ko ba ko bane ma allahu alam ko wani ku ne kai da kake cewa burga ne ka kira ka kira na shi ya sa mana saurara ai shi ya sa mana saurara da yawan ku haka kuke faɗa za ku nuna kamar za ku huta mukabala amma da zara mutum ya fita sai a kasa ganin ku काय बड़ी बळीनागा बळीरामखेडा का अस्सलाम वालेकुम alaikum ya kana zagin uban mutane tunda kai ba dan ubanka ba Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yawa kai ne wanda kai ne wanda ka kira yanzu? Eh. Yawa kai mai mukabalan ba? Eh a kan mukabalan. Ah, a to yayi daidai eh kune kune kune wanda kuka bukaci mukabala da zuko eh kune wanda kuka bukaci bukaci mukabala da zu eh muna mu gabalan ne a to cewa aka yi shiga tarika wajibi ne eh? duk wanda ba dan tarika ba kafiri ne Ka yarda da haka? Ban ji ka ba. Cewa muka yi duk eh? cewa muka yi duk wanda ba dan tarika ba kafiri ne shiga tarika wajibi ne. Ba na jin ka ba, kai magana ne. Kana ji mana me baka ji ba kowa ma yana ji ba. Ya aka baka ji? Eh? Eh yanzu ina ji ka fara. Me ka ce? Me sunanka? Daga ina kake kira? Don fitar abin fili gaba daya. Sunana Abdullahi. Daga ina kake kira? A nan Maiduguri. To, cewa aka yi a mukabalar shiga tarika wajibi ne, duk wani ba zan tarika ba kafiri ne. Duk wanda ba zan tarika ba kafiri in jiwa. Yawwa, ka yi dara haka ko ba ka haka ba? Bai yarda hakan ba. Wanda ya faɗa fa? wanda ya faɗa bai yarda da shi ba wai ya faɗa kuma daga ina kuma a wani littafin kar ka samu damuwa mu nuna duna duniya ma za mu yi wanda ya fada fa me hukuncin sa ina me hukuncin sa eh eh me hukunci wanda ya faɗi haka ba ruwa na da wanda ya faɗa haka ni a littafin na ke son gani sai mana ai wanda za saya mana za dauko shi a cikin dariƙa hujja saya mana tukuna malam wanda ya faɗa mai hukuncinsa ka ji ni mana ina ji kowa ma yana ji ka faɓa mani kadai ba kawai bukata ta saya mana kai kace baka yadda ba cewa na mai hukuncin wanda yace wanda duk ba dan tarika ba kafiri ne mai hukuncinsa a waje na eh, eh, a musulunci a musulunci wanda ya wanda yace duk ba dan tarika ba kafiri ne shi me hukuncin sa shi musulmi ne hukuncin sa to me yasa baka yadda ba tana shi musulmi ne shi musulmi ne mana eh shi to me yasa baka yadda ba tana shi musulmi ne me me yasa baka yadda ba tana shi musulmi ne eh shi musulmi ne hukuncinsa a musulunci. To ba damuwa, kai dan tarika tijaniya ne ba? Eh ni dan tarika tijaniya ne. Kana kallo na kana kallo mu a TV yanzu ko kana jin murya ne kawai? Eh muna kallon ku ne amma ni ma ina da tambaya kallon Kar ka samu damuwa, kar ka samu damuwa zan amsa maka yanzu akan mu kamar muke magana a yi. Maudu'i mu muna kanta a yanzu. Kana eh, kallon ya mana malam. Akan kabalan ne zamu yi ya mana tofi din ba yau aka fara ba yau aka fara tofi din ba ne ba ma so mu canja tofi ne akan abubuwan da mun dade muna neman kan kabala amma baka ansa ba ka zo da wata sabuwa yanzu duk mai sauki da duk ka zo da shi yanzu muna ka saya tukuna duk na baka dama ka zo da shi yanzu ya mana ka saya ka saya ka saya a'a saya ma dake dake ake bi duk mukatan ka ka zo da shi yanzu tofin da kuka nema yanzu na eh, zauna eh, eh. ka tsaya mana kar ka canza mana tofin mana yanzu mu gama nan tukuna duk wanda kaga dama ka kawo ka ji ma ina jin ka abin da zan tambaye ka shine a'a saya mana ba tambaya bane ka saya da Allah ba tambaya bane yanzu mu ka bala mu shine duk wanda ba tambaya saya mana ka saya mana ah. dama in kun dauko ba salan ku in kun togo wannan tofin sai ku gudu nan tofi, ba wannan ba ne tun farkon za mu fara ah. ka dade gana yin saya bayanai da saya mana <laughs> kana wasa da hankali <laughs> ka tsaya ka tsaya tunda yanzu ka gana na haska takarda ko kana kokorin gudu yanzu ai ka gana haska takarda kana kokarin kaucewa ka saya tukuna mana ka saya ka saya yawa to ai yayi da tunda kai namiji ne ka saya mu buka tukuna tofi da muka rubuta duniya shine ka saya mana ha'a. tafi da muka rubuta a duniya shi ne yanzu shiga tarika wajibi ne duk wanda ba zan tarika ba kafiri ne in ji ku kace baka yadda ba wanda ya musulmi nace tuna yarda yanzu kana kallon a TV eh kace kana kallon ta wani littafi yanzu na haska shi in nuna maka gurin in karanto ma gurin sai ka sa hukunci ka wuce gaba a'a ba wannan bane me ba wannan ba shine mana to me abinda abin wanda wai kace wanda duk shigan dariƙa ka wajibi ne kace ba Korai. kuma duk wanda ba yin dariƙa ba kafin Korai. aka a littafin ka gani ko ne wazan haska maka in karanta a duniya gaba daya eh Korai kuwa haka a'a haka ne ka gani a littafin ko ne zan haska a duniya kana kallon irin ka kai ma kwarai kuwa a'a ba ka kallon ne kai ina kan wani eh, ni ma ina kan ka saya kaza ka saurare ne kai ki ka gudu fa me ai ba fada muke ba fahimta muke ba fada ba muke muna jin kafa yanzu fa to ni ma ina kan wannan bakan shi ne dariƙan na farko istighfari da salati da la ilaha illallah duk wanda baya kan wannan kafiri ne ka yarda ko ba ka yarda ka tsaya mana zamu zakanta wa gaba daya yanzu ai cewa a sai mana cewa kai fa cewa kai kuskure ne baka yarda ba kan wannan din ka ka canza maganan ka ne cewa ai baka yarda ba da farko ba ka ce wannan ka ce mana ka ce baka yarda ka ce baka yarda ba a'a da sai ka saurare ni ni ma ina kan wannan din duk wanda ba dan dariga ba shi kafiri ne kai ne ba kai ne da farko fa kace ba haka ba yarda haka ba me da rigan saya mana kai da farko kace baka yadda haka fa A'a me ake kira da tsarikan? Ka musanya tukuna mu dawo nan, ka karya ta kanka ne, da farko kace baka yadda ba karya kai. Eh na yi kariya to me ake kira da rigan ka faɗa mun saya to saya saya saya mana tunda ka karya ta kanka tun karon farko yanzu kace ba ka yadda ba kuma kace eh ka karya ta kanka kai makarya ce ne yanzu kuma wai kake cewa to wai tare ka eh. saya mana malam ka saya mana wai yanzu sai tarika shi na istighfari sai ga fare sai ya mana aha ina jin ka fa sai dika shi na fare da hailala ba sai ya ka ila ila ila yawa tarika shi ne istighfari sai dika shi ne fare da ka haka kace eh haka kace eh na ce haka to a don ka duk wani magana na kakariya ne babu a ciki merin wai sharudan tarika shi ne saya mana mana ka saya mana wai ka saya mana ka ce sharudan tarika wai wai tarika shine istighfar da halal nace duk sharudan tarika magana nan naka kariya ne babu a ciki wa ya kawo tarika kuma wa ya bayar da tarika shau tijani ya kawo kuma shau kai kace kai kace mu abin da muke yi kai za ka hukunta mu a kai ko mu za mu yi hukunci a kai. Da shehu ka zan hukunta ka, da shehu tijjani zan hukunta ka ba, nawa zan gaya maka ba. Ina shehu tijjani ya ce abin nan, dariƙan ba isibari da hailala da salatin ba, ina ka gani. Cikin sharuda jawahir ma ne, kai ina ka kalla wannan da akwai a cikin. A cikin jawarin ma'ani Shehu Tijani ya ce ɗarikan ba wai istighfari da salati da layin lalaba. Fadi gurin, fadi gurin kai ka Ka fadi gurin, ka fadi gurin. Kai ka fadi gurin malam yana an wuce wannan shirmin da Allah. Fadi inda aka ce maka istighfar Allah shi na ɗarika ta jawarin ma'ani fadi gurin. istighfari da salati la ilaha illallah fari gudun to fari gudun kaina ina zan yadda ka fara gudun mana kai in ka haihu fara mana littafi kaza guri kaza ka fara mana shawun ka kai din da kace ba hakan ba ba an zaka zame ba ku da mai sayayye ne ba ku da wani sayayye da kafansa ba ku da haifaffe ne kawai kuka kuka baki kun kina mu bala? gashi abu an rubuta an haska ma littafi kana kokarin karyata kanka tun minti da guda daya ka ta kanka wai ta dai ka ce da istighfari da haylala ka abun nan kai kamar yadda zaka zan kai ka waya gaya maka hakan gaya mun a a rubuce sai cakura kai ke yi wani ka ya kira kai ba za ka iya ba haifaffe ya kira Eh, sai wanda ya karanto ya san me yake faɗi me yake faɗi ya kira Ababin istighfar da halala shine shine tareka a haka ma kuma baka wajen kafiri zamu zo gurin kuna assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah kilewa a kai magana da Hausa malam kowa ne yake ji lafiya kalu alhamdulillah da wa muke magana da Ahmad ibn Ibrahim to kai dan tarika ne eh ni dan tarika cikakken dan tarika ne a ba ka kadiri ne ni ba cikakke ba ne kai dan tarika kai dai kai eh, dan tarika ma dan tarika ma ba cikakke ba ne cikakken dan tarika ne don ba ma shiga ba malam tun farko bar wannan cikakken tsukuna mu zo kan maudu'in ban ji ba ka bar wannan magana magana tukuna mu zo kan maure dan ba kama shiga batun farko eh na tabbata maka ka tambaye ni ka ce ni dan tarika ne eh, eh ni dan tarika ne yawa ka sai haka cikakken na haka ban gane ba shi yasa ne mana ga maka hakan ai to ka san kaga kaga maudu'in namu eh me maudu'in namu tunda zu ina saurara kar ka samu damuwa kar ka samu damuwa me maudoyin namu abinda ina so da kai ka saya ka saya ka saya tukunna da Allah ka saya ka saya mana komai zo komai koma ba kai ka saya mana ba ba ka bugo yanzu ba ba ka bugo yanzu ba in kana so gaskiya ba mazaje a tarika ne kai ni dan tarika wane ne ka saya kai magana ne ka dan tarika ne duk wanda ya bugo ya bugo inda tofi ni ne na bude ta ya zo ya magana a kai duk tofin da har ni ne na yi magana a kanta ban da ma wannan yanzu dai kai dan tarika ne na baka dama ka zo kai magana a kanta amma mai kun kai magana akan abin da muka bude yanzu kuka kira kuka yi magana an ajiye mu yi magana a kanta ka je kana kokarin zuwa wani gurin ka daban ku gaya wa malaman ku su kira dan galla kar ku sha kunya wallahi akwai kunya a ce muka tashi ana ba ku zama mu tattauna da ku ba abun kunya ne wallahi ku kira kan maudu'i mu yi magana Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam baka ji? Ina jin ka akrama Barka da waraka. Barka da wa muke magana. Masha Allah, akrama makalla daga kana magana da ka ne. Ok, to ina gaisuwa. Masha Allah, barakallah, sanu da kokari. Sannu na gode hayya kuma Allah. Duk sun kira aka makalla ba za su iya ja da kai ba kawai ka rabu da su kawai duk kumbin inda mutum ba shi da ilimi inda ya kira kawai ka sauke sa layin wannan shine magana kawai yawa inda mutum zai kira kawai ya zo ne ya neman musu kawai ka sauke shi a layin mutum inda ba zai zo maka da hujja karara ba kawai ka sauke shi sai ne kawai insha Allah kar ka rabu da eh kar ka sa ka saurari wani rashin kunyan su kawai ka sauke mutum ba damuwa insha Allah masha Allah barakallah shukran Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam kana jin mu? Assalamu alaikum. Ya salam baka ji ne? Ina jin ga akrama. To da wa muke magana? Sinda. Sunana Abu Khadija. Abu Khadija. Okay daga Kano to. Yo dan tarika ne? Mm. A ni ba dan tarika bane. To. Ni ba dan tarika. Okay. Ka kira kan topic ah, ne? Yau ma Na'am? Ka kira akan topic ne? Akan topic ne kirawo. Okay. Akan makallahu duba da abin da kuke karantawa. Eh. Wato kwata-kwata wato su masu bin ɗarikar an wawuntar da su. Na'am. An wawu an mai da su kaman wawaye haka. Abin da yake a da ban sai a musu kamar da ka ta magana da shi take fari sai korai haka ne. Network da Ya sai. Ya faki. Ko mu gwayan a Network ka ba ke da uwa. Ya salam. Da an kike ba eh. ta fama. korai kuwa. Hello? Muna jinka, muna jinka yanzu, muna jinka yanzu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam baka ji? Muna jinka fa. Assalamu alaikum. Ya Allah. Hello? Baka kana ji yanzu? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina jinka yanzu. Yawwa muna jinka bismillah kai mana. Ina jinka yanzu. sai yawwa ta ce sai su batar da mutane hmm. suna gaya musu abin da ba shi ke nan ba kwarai kuwa Allah ya sauka amin Allah ya karuwa karwa ah. Ah, rayuwa albarka amin jazakumullahu khairan amin barakallahu fikum amin hasan hasanallahu ilaikum amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ina zuwa ina zuwa bari sa ka sabi ka da Allah ba jin ka mai kyau ban san maya aka ya dauke ba eh bari sa ka sabi ka tukuna yana zuwa bari sa ka sabi ka da Allah to ka da hankali eh hello hello yawa assalamu alaikum wa yawa muna jinka ka yanzu kace mene Yawa kana jina? Eh muna jin kadawa muke magana. To kana magana sunana Ahmad daga nan Katsina. Ok, to muna jin ka. Ka kira kan maudu kana tarika ne? Yawa. Ba wannan zaka tambaye ni ba. A'a da Allah ba. Sai mana ai ai mana don suna zauna ai. Maudu na yan tarika ne ai kai dan tarika ne. Ba wannan kai dan bini ne kai. Kai dan tarika ne ko ba tarika ba kana tsoron ka fada ne? kai menene kai ba wanda tambaye ka kai menene kai kana tsoron ka faɗa ne kai dan tarika dan a ban kawai yana tsoron dan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akrama Allah Abubakar Abdullahi ne daga Ansarus tunna dalibinka. Na mala Abubakar godiya nake. Masha Allah. Barakallah. Wannan mutanen idan suna jin mu don Allah su yi hakuri su saurare ka. Abin da katun da kake wannan ba don su don Allah kake yi kuma don kowa ya fahimta ne. Idan suna kan daidai to su gane cewa suna kan daidai idan kuma suna kan bata wannan fa abin da kake faɗa wannan karatu ne wanda a littafin su kake bayyana musu ba maganan ka ba ba maganan ra'ayinka ba ne wannan daga cikin littafin su ne ni a gani na kaman taimaka musu kai ne kuma wannan hakki ne ya rataya a wuyanka don tun da ka sani ka sauke ne don haka don Allah idan suna ji na kuma suna jin mu duka don Allah su saurare ka su ma su samu garabasan nan don kai ba aniyanka don kai musu wani abu na kai kai musu izgili ba ne kana ne don sakani da Allah ne shi musulmin musulmi ne babban banta kowa a cikin ba kuma shirya daga ubangiji ne gaskiya ne mun gode sosai jazakallahu khairan masha Allah na gode Allah ya sa su fahimta amin barakallahu fikum baraka ni yanzu ai wajen mafa ban karanta ba inda suka wajibtar da bin tareka suka kafirta wanda bai bi ba gurin mafa ne ban karanta ba yanzu ba su ma san ina ne gurin ba fa ban ma karanta gurin ba fa yanzu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah. Allah ya taimaki Sheikh barka da warhaka. Barka yana gaisuwa da wa nake magana. Sunana Nazifa Al-Andalusi. To Nazifi Al-Andalusi kana dan tarika ne? ni ba dan tarika bane ba. To yanzu haka ina kasar Saudi Arabia ina jin program ɗinka to dama wallahi na so a ce na yi magana da kai tuntuni akan shi wannan page din naka shawara gare ni akan shi afon ah, duk da dai ba akan topic din nake afon to ya kamata daga baya mai magana kamar sunan sunan da ka rubuta al-ilmu zinatul fata da larabci to yawanci akwai mutanen da suke so su kamo wannan page din naka amma ba su da keypad na arabic da za su iya typing to shi ne nake ba da shawara ko za a iya canza shi na sa na na mun ga na mun sa AZ mun sa AZ kafin mu rubuta larabci wanda ya sa AZ zai samu AZ ko in capital na'am in ka sa AZ za ka samu in baka ka sa AZ zai kawo maka oke oke oke na gani, na gane barakallah Allah saka da amin jazakumullahu khairan hafizakumullahu wa ra'akum amin hayyakum barakallahu fikum kun ga yanzu ban haska littafi ba ban karanta gurin ba waɗanda suka cika baki ba ni ban gama sun zo ba na farkon da ya zama gashi ya gagara ya tabbatar da abin ya zo ya karanta kansa kawai ya tafi wayanda suke bugowa kuma maimakon su sai akan tafi mu tattauna an gaza hakan sun san idan na hasko zan karanta gurin zan karanta gurin kuma nuna a duniya gurin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ba ka kira yanzu ba dan wa alaikum sanata wa rahmatullah wa barakatuh. Na'am akramakallah. Na'am. Ali Muhammad ne yake magana daga nan Maiduguri daga gunge. Eh. Masha Allah ina magana ne da masu sauraro da masu bibiyanka. Ah, Kana jina? A ah, saya tukunna mana malam, saya ba haka bane. Ka kira maudu'i ne ko ba maudu'i ka kira? Maudu'i ka kira ko ba maudu'i ka kira bane? na na kira ne da ina so yi magana ne daga masu sauraro ma domin mu ba mu yadda kira a maka rashin kunya ba maganan gaskiya ne mutum in zai kira ya faɗi albarka ya tofa albarkacin bakin sa idan mutum zai yi magana kan maudu ya kira mutum ba zai yi magana ba dan Allah ya dakata kar ya kira kuma idan zai yi haka maka lana baka shawara na'am idan mutum ya kira ka fahimci mutum jahili ne dan Allah ka sauke sa karka tsaya kai magana ko ɗaya biyu ne da shi ba ma insha Allah ba dama ba ma na kawai in suna ji kawai direct malami ya kira kawai ku sai ku fahimci juna amma ba ma mu ba mu bukacin mutum ya kira kawai dan neman musu ko mutum ya kira ya gaya maka magana ko ya ci zarafin ka ba ba mu yadda da hakan ba na gode sosai ba ma insha Allah ta'ala insha Allah barakallahu Assalamu alaikum Shehima. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam kake so. Ah, ah Sheikh. Malam yana gaisuwa. Malam Ahmad al-Ilmu Zinatul Fata. Malam yana gaisuwa godiya nake ya yau. Lafiya lawa alhamdulillah. nake mutanen nan ba wanda ba zai iya zuwa iya zama a tattauna malam. ga na ga alama malam, na ga alama zahiri. Wato malam wato wannan ɗariƙar gaskiya shegiya ce ba ta da ba ta da ɗa wallahi kwarai kuwa malam wallahi ba ta haihu ba ba ta haihu ba har yanzu wato ka gane abin da yake bani mamaki ga yan ɗariƙa eh wato su waɗanda suka yi ɗariƙar malaman na'am su ma ba su ba waɗanda suka haife su ba su haifu ba hmm. kuma malam duk wani wanda yake kurin ilimi ba na'am in ya zo ya ce zai kare ɗariƙa sai ga jahilci a zahiri wato ni tun da nake a duniya akar makallahu eh, ban taba ganin ban taba ganin da'awar da aka yi ta aka kasa kare ta irin ɗariƙa ba wallahi na yarda mana ta ko ina ta ƙi karuwa eh ba ta ƙi karuwa ga malaman kuma su kansu manyan malaman sun fahimci cewa wallahi ɗariƙa ba za ta karu ba wallahi na yarda yanzu malam amalan ahmad wani misali da yake ban dariya yake ban mamaki eh. kaga akwai wani al'azhari wanda ya kalubalanci a sheik alkasim hoturu to malam bashir umar argungum ya zo ya bashi amsa kwarai wato malam wata magana ya yi eh. sai na fahimci wato kasan aka ce duk mutumin da ya shiru baya magana baka gane waye eh. amma lokacin da mutum ya yi magana to a sannan kake gane waye shi ta imamu shafi'i lokacin da yana zaune wani ya zo wajen imamu ahmad <coughs> sun ga mutum ka alamar sima ta ilimi sai suke tsoron ko wani babban malami ne sai imamu shafi'i yake cewa hmm. murhu an ya takallam la ya wa ahadun na illa arafna qadrahu kwarai kuwa ya ce tsokane shi ya magana hmm. ba wanda zai magana a gaban mu sai mun gane waye shi <laughs> wallahi malam eh. malam ahmad wannan al'azadi din da ya magana sai na gane wallahi malam wallahi sai ya bani kunya babu karatu wato ka fito akan akan aya a hmm. a ah, ah. ayan nan ta cikin suratun nisa'i walau annahum izzalamu anfusahum walau annahum izzalamu ja'u ka fastaghfiru wa astaghfar lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahim kace wai ka ka duba tafsir guda ɗari suna tabbatar da cewa za a iya ba a yi Allah a yi shi a kabarinsa wai duk wa'annan tafsirin da ya karanta guda ɗari ya leka tafsiri ya kai guda ɗari sai ce ga samfurin guda goma aka rama kallawo da ya jero guda goma nan gaba ɗaya goma eh. babu guda ɗaya wanda ya faɗi magana da yake faɗa duka babu kirkira dan Allah wannan wace irin dariƙa ce <laughs> eh wata irin dariƙa ce wannan ba guda daya eh guda daya eh. tafsiri a akwai tafsirin ma da ya faɗe su tafsiran da ya faɗe su ma ba su ma kawo kissar utubi din ba kissar utubi din ma ba su waiwaye ta ba kuma ya dauke shi a matsayin hujja kuma waɗanda suka faɗi isar wayanda suka faɗi isar utubi din malam na sai kawai amma ba wato sai na fahimci malam to yanzu malam amur wannan wannan mas'alar da kaɗa walan eh. amur inda a ce Shattima al-Miskin zai zo nan eh. ya kare ta wallahi ba la illallah wallahi wane wallahi inda shattima shatti ya zo ya kare ta wallahi zai dauko kaga da sai ya taimaki ɗalibansa wallahi zai dauko mala da kuma mai kyau da yalla wallahi zai dauko ka gani ba na kafara wallahi zai dauko Allah to malam tunda ba zai kare ba tunda ba ya fi karfi mu ya je ya sa ya ci ya je ya sa lamba ya yi karatu ya sa lamba kamar yadda kai ya ce mu zo a kare wane mutum eh bismillah ya gwada ya gwada ya gani ya gwada ya gani dan Allah ka ce wa ɗalibansa dan Allah ɗalibansa da suke saurare na dan Allah ku ce masa ya gwada ya gani ya sa lamba ya sa lamba ya ci a kare da ya raina kansa wali kun gane cewa bai da wayo wallahi da ya raina kansa sai ya raina kansa sai kun gane cewa bai karanci komai ba wai an gama karatu malam eh. yanzu sai ka ji wani ya je ya dauka karatun ka ya sa ya ce eh. gani na fito gani na fito <laughs> Yo gashi nan ana ta ana ta shelan ka eh fa bare zo ba nan mana ba zai zo ba sai daga baya sai zo cifurna ta gefe Iyi mana iwu bayan hari. Eh mana. Ana ga yaƙi kana ga ƙura. Eh ba wai. yanzu an gama tsaf eh. yana ɗan lambar in kuma ka je ka tsirin kai haka kuma ka kasa barin mutane su yi magana haka eh mala wane mutum suke izza sunna kenan mala kake ji shi malam eh. wani yayi yayi fun hali ya bude ko eh. to idan ka je wallahi sai haran kai magana kwarai kuwa a wani bugu ai na ga watakila ana sa dan Allah a mutane a taimaka a yan ɗarikar dan Allah a taimaka a bugu wannan wane mutum ala wallahi wane to yanzu abin da za a yi bare bare in bada ɗaya cikin biyar zan bada ɗaya cikin biyar mala anas jazakallahu khairan mala anas bari in bada ɗaya cikin biyar don zai fi karatun zai fi dandano kila mai sauraro ma zai dan ji karfin gwiwa zan ba da ɗaya cikin biyar in kai ba dan tarika ba ne kai kafiri ne haka suka ce wallahi in kai ba ka bi shau tijjani ba wallahi kai kafiri ne eh, sai suna magana suna cewa wai shiga tarika ba wajibi ba ne bin tarika ba dole ba ne wai amma in ka shiga ka riki wazifan da ke cikin shirin alkawari ne billahi al'adim shiga tariqa wajibi ne billahi al'adim bin shau tariq shau amtijani farilla ne wajibi ne duk wanda ba bi shau tijani ba kafiri ne daya abubuwa dalilai guda biyar ne dalili guda biyar chup zan ba ku daya kyauta dan na san zai wuya ku kira wallahi zai wuya ku kira yanzu na sa yanzu ko ka kirba da shiga ba fa kar ka kira yanzu bari in ba daya tukunna sai in bar hudun ka kira eh wai wai ne yana ne mana magana wai wai ku ku kira mana ba ba ku ya kira ba kira wai ne mana magana ka kira mana tunda na ce ai zan hasko ko ba ma sai ka tambaya ba ai zan hasko ai zan hasko eh da ka kira ne zaka kalli duka masu zafi wallahi Allah yanzu kyauta zan bada kyauta kawai kyauta gara basa zan haska daya zan ajiye guda hudu wallahi haifafe ya kira ya ga duka na zai sha Allah mu je wajen hasa muku guda ku kalla duk wani maza tarika wa kafiri ne kun ga wannan littafi wannan littafi karkace ifadatu tijani ba ifadatu tijani bane ifadatu tijjani haka ne tijjani mabiyin batijjani mabiyin tijjaniya aka cewa tijjani karka ce ifaratu tijjani shi yasa su kai da ce ifaratu muridi tijjani bima laysa fi kitab jawahir al-ma'ani min aqidati wa aqwali shi ahmad tijjani littafin nan aka ce an fanar da dan batijjani an fanar da batijjani muridin tijjaniya daga abubuwan da ba sa cikin jawahirul ma'ani na aqidan Sheikh Tijjani da maganganunsa a wannan littafi eh wane mutum malam zakariya wallahi wane mutum wane mutum yanzu zan hasa kyauta guda daya kawai zan hasa kyauta guda daya a wannan a wannan littafi shafi ta 74 inda ake magana falala Sheikh Tijjani shafi ta 74 shafi ta saba'in da hudu daga nan aka fara shafi ta saba'in da hudu ne wannan 74 wannan littafi 74 shafi ta saba'in da hudu in za ku duba suka ce Wani babin gaba yana magana kan falala shau tijjani da wajibcin binsa da maganganun karairayi samun karanta shafin nan kaf babin tukunna mu kara bude layi kamar mu ala sauran suka ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd aka ce fakar wujida inda ba da ashabi sayyidina radiyallahu an tabbas da hakika tabbas da hakika fakar wujida tabbas da hakika an samu inda ba da ashabi sayyidina radiyallahu anhu daga wajen wadansu abokanai ko mabiya ko mutanen Shaua Ahmad Tijjani an samu takayidu waɗansu ke bantattun maganganu zakara lana ya ambata mana ya kwata zama zukira lana anna hamin min ta ainin madi ko kuma shi mai gaya musu cewa abu nan da zai fada daga ainin madi ne ya zo masa garin su Shehu Tijjani kenan wa nassuha haga nassin abun kun ga ce wa nasuha kun gani wa nasuha ga nassin abin da aka samu kala sheikh abul wafa al bagdadi kala sheikh abul wafa al bagdadi radiyallahu anhu abul wafa al bagdadi ya ce wai ce baharani akwai teku guda biyu lam yutli'ni Allahu alaihima Allah bai leko mun suna gani ba tekuna ne guda biyu baharani teku ne guda biyu lam yutlini Allahu alaihima Allah bai sa na gan su ba baharul kutubil maktum tekun kutubi kammalalle cikakke duk inda aka ce maka al kutubul maktum shine shau ahmad at-tijani idan dan tare ka ce maka al kutubul maktum shine shau ahmad at shine al kutubul maktum kamar yadda hakan ne ya tabbata cikin rimahu sukair shakawo haka ma jawahirun bayani akwai al-kutubul maktub shine shau amma anan mara annabi ba zai fassara suka ce yake da kansa zai fassara waye al-kutubul maktub a wannan gurin to wai tekun al-kutubul maktub din nan la yutli wallahu alaihi ahad min al-awliya'i Allah ba zai leko ko ɗaya daga cikin waliyai ba ya ga tekun shau amma at tijari yace illa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa wanda Allah zai sa ya leko ya ga tekun shautu da sai ma'aiki ne sallallahu alaihi wannan tekun na farko shi bai gani ba yace wasani teku na biyu baharun nabi sallallahu alaihi wa tekun ma'aiki yanzu ka duba kuskure anan ya gabatar da ambatan tekun shautu jani akan tekun ma'aiki da ya kamata ya ambaci tekun ma'aiki tukunna sai ya ambato tekun shautu jani daga yana biye da wancan din amma sai kawai kawo na annabi shine yake biyar na shau tijjani nan ma don kuskure ne sai ya ce baharun nabi sa sama tekun annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ce a nan ya yi kuskuren larabci don cewa ya layatta li'ullahu Allahu alaihi ahadun illallahu wannan gwaranci ne ba larabci ba ne wannan gwaranci ne ba larabci ba ne wannan ba larabci ba ne kwata-kwata wai layatta li'ullahu!' Allahu alaihi ahadun illallahu wannan gwaranci ne gaskiya wannan ba larabci ba ne ya zama kamar na farko la yattali'u alaihi ahadun illallah sai ya zama haka la yattali'u alaihi ahadun illallah ko ya zama la yutli'u allahu alaihi ahadan sai ya bata haka tekun ma'aiki ma din ba wanda zai leko sai Allah subhanahu wataala sai yake wakala maulana abdul qadir jilani wai maulamu abdulkadir jailani ya ce radiyallahu anhu ya ce la tarfa'u makami fauka fauka makamin kutubil aktab kar ku ɗaukaka matsayina kan matsayin kutubin nan shau tijjani kenan kar ku kai matsayina sama da matsayin shau tijjani wai in ji abdulkadir jailani wai ya ce li'annahu la yashrabu waliyun wala yuski illa min bahrihi babu wani wali da zai sha ko ya shayar sai daga tekun shau tijjani sai kuma yace washtaktu ila littila'i ala martabati na so na leko in ga martaban shau tijjani fa ha mahjubatun an jami'il awliya sai naga an kife ta an rufe ta wale ya basa ya samun ganin ta sai kuma yace kalal kutub wani kutubi malin ya ce kun ga wajen kalal kutubu kutubi mai suna sayyidi mahmudul kurdiyu al-misri radiyallahu anhu shi ma din ya ce wai fadlul kutubil maktum falalar wannan kutubi shau tijjani kenan falalar sa fadlul al kutubil maktum ala jami'il awliyai ka fadli illiyina ala jinan kaman daukakan aljannan illiyin ne akan wadansu aljannataya. eh daukakan wannan al kutubil maktum daidai yake da daukakan aljanna illiyun ne akan wadansu aljannataya. yace li kaulihi alaihi salatu wassalam don fadin ma'aiki sallallahu illiyuna la fauka hawa la matlab illiyun ba muradi ko abin da ake nema sama da ita ita ce kololuwa inji annabi suka ce kuma yace wala wakala abu zaid al-bistami wakala abu yazid al-bistami abu yazid al-bistami yace yace bistam haka ya rubuta radiyallahu anhu yace man ata bil buhtani a marrafa rafa'a ne man rafa'a martabatal auliya'i kun ga wajen yace man rafa'a martabatal auliya'i fawqa martabatal kutubil maktum fa kana atabil buhtan duk wanda ya dauka matsayin wani akan matsayin jani wani ya ɗaukaka matsayi ya aza kan matsayin shauti jani to ya zura kirkira babba me wanda matsayin wanda ya zura wannan kirkiran sai ce wakala man ata bil buhtani la'anahu Allah duk wanda ya zo da kirkira Allah ya sine masa ko kuma Allah ya sine masa kun ga wajen ba mu zo wajen ba har yanzu yace wakala sayyidi mahmud al-kurdi radiyallahu anhu ma khalaqa Allah fil awliya'i man huwa afdalu min al-kutub al-maktum wala mislahu duk cikin halittu na waliyai Allah bai halicci irin shautu jani ba kai ko kwatankwacin shautu jani ba halitta ba Allah ya sa kuna kallon gurin kun gani Ya ce, ma khalaqallahu fil awliya'i Allah bai halitta ba cikin waliyai man huwa afdalu min al-kutub maktum wanda yake sama da shau jani ba halitta ba wala misla kai ko kwatan kwace ba halitta ba har yanzu mu zo gurin ba fa har yanzu ce wa kala al-kutub maulana abdus salam kutubi wai maulansu abdus salam ce radiyallahu anhu wai ya ti rajulun akwai wani wanda zai zo fi akhiriz zaman a karshen zamani ne mutumin nan zai zo yukaru lahu alkutubul maktum ana cire shi alkutubul maktum man kana han littiba'ihi duk wanda ya kiya bishi ya mutu kafiran zai mutu kafiri kun ga mahallu shahid illa ya zata ba sai in ya tuba suka ce man kana han littiba'ihi duk wanda ya ki bin shau tijjani duk wanda ya ki ya zama batijjani to ya mutu kafiran zai mutu kafiri kun gani duk wanda bai zama batijjani ba kafiri ne man kana karihan littiba'ihi duk wanda ya ki ya bi shau tijjani ya ki zama batijjani ya mutu kafiran zai mutu kafiri illa ya zata basa in ya tuba kun gana da ya bai kare ba mu tafi har yanzu wa kala al-imamu sajadat wannan imamu ce sajadat anwar awliyai ajma'in dukkan haskan waliyai gaba daya yayi sujjada linuri al-kutub maktum ga hasken wannan shautu jani nan kutub maktum nan kama sajadat al-anbiya'u kama sajadat nurul anbiya'i linuri sayyidina Muhammad sallallahu kamar yanda haske kama sajadat anwarul anbiya'i kama yanda hasken annabawa ta yi wa hasken ma'aiki sujjada haka kuma hasken yi tawa hasken shehu tijjani tujjara sujjara bai kare ba ya ce wakala sayyidi ila labuna ahmad al-maghribi al-mardi radiyallahu anhu yace law tala kuna kallo yace law tala umri ila akhir zaman inda rayuwata zai sawaita ya kai ka karshen zamani takunu eh na'am law tala ila akhir zaman la kuntu muridan lil kutub al maktum yace inda rayuwata zai sauya zan zama muridin wannan kutub maktum wanda shine abul abbas at-tijani shau tijani kenan kaga anan suna ya fito sai yace wakala sayyidi abdurrahman as-sa'alabi radiyallahu anhu yati rajul fi akhir zaman wani zai zo a karshen zamani takunu zai sai ta zama fada'ilu ashabihi ka fada'ilu sahaba radiyallahu anhu ajma'in falalar mabiyansa da dare yake da falalar sahabban annabi sallallahu eh wannan kutubin falalar mabiyansa dare yake da falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana lahu ba'dul hadirin Wani suke wajen wani yace da shi akhbirna an ismihi wa kunyatihi ba mu labarin sunansa wannan kutubin me sunansa me kuma kunyansa Fakar lahum sai yace ismuhul mashhur sunan da aka san shi sosai safa ta gaba kenan mu zo safa ta 75 kun gane sunan da aka san shi sosai da shi shine sayyidi ahmad bin muhammad bin muhtar wannan shine sunan da aka san shi da shi sayyidi ahmad bin muhammad bin muhtar kuniyansa ai lakabinsa wannan magwaranci ne kuniya daban lakabi daban wa wa kunyatuhu ay lakabuhu al maktum haka kiransa al maktum wa qala al tihami al radiyallahu anhu yace wai baitullah ya doro baitullah ya doro ya doro بديارنا في كل سنة سبعين مرة لكن بأمر الكتب المكتوم أبي العباس التجاني gidan Allah zai zo ya zagaye gidajenmu a shekara so saba'in a shekara so saba'in gidan Allah zai zo ya zagaya gidajenmu amma wannan baya faruwa sai ta umarni shehu tijjani ne hakan yake faruwa wai shi zai bada umarni dakin Allah ya zo ya zagaya gidajensu sai ya ce wala yumkinul jahadu fi atiyatillah bai halatta a yi ja'in ja ko rashin yadda da kyautar da Allah ya yi masa to ga babban magana ga babban magana ya ce wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to an shigo da annabi a ciki yanzu to an shigo da ma'aiki ciki ya ce wai annabi ya ce man a habbal kutubal maktum duk wanda ya so shau tijjani fakat a habba ne tabbas ni ya so wa man abu gadal kutubal maktum duk wanda ya ki shau tijjani fakad gada ne ni yaki to kaga ana akwai shart da filu shart da jawabu shart ba wanda annabi zai so shi sai idan ya so shauta jani ne don man ahabba man sharti shine harfu shart shartiyan kenan ahabba shine fi'lu sharti fakad ahabba ne shine jawabu sharti kaga duk wanda bai so annabi ba kafiri ne duk wanda baya son annabi kafiri ne to son annabi kuma sharadinsa shine son shehu ne. to duk abun da zai kai ka wajibi shi ma dan wajibi ne in dai son ma'aiki ba za a samu ba sai an samu son shehu tijjani to son shehu tijjani wajibi ne kaga ka bi shehu ne ka zo shi wajibi ne ka kishi haramun ne bai kare ba kuma wannan kariya kai wa annabi duk wanda yawa annabi kariya kafiri zai mutum bai tuba ba wallahi dan wuta ne zai samu gidansa a wuta sai kuma yace bayan ya gama da annabi sai yace wai abubakar ma yace shi ma dan kariya ne wai yace wa kala sayyiduna abubakar siddiq radiyallahu anhu abubakar yace wai man takallama fil kutubil maktum bi kalamin su yamutu kafiran illa an yatuba wai abubakar yace duk wanda ya furta magana mara dadi kan shautijani to fa zai mutu kafir sai in ya tuba duk wanda ya furta magana mara dadi akan Shehu Tijani wai Abubakar Siddiq ya ce wannan mutumin zai mutu kafire sai in ya tuba muka ce nan makariya ne bai kare ba bayan ya yi wa annabi kariya ya yi wa Abubakar kariya ya ce Umar ma ya faɗa ya ce wa kala sayyiduna Umar al Khattab radiyallahu anhu wai Umar ma ya ce ma'rifatul kutubil maktum sanin Shehu Tijani as abu min ma'rifatin nabi sasama ya fi sanin annabi wahala sanin Shehu Tijjani ya fi sanin annabi wahala bayan fa sun san annabi mikdarin sa haka kada ba kuna faɗa ba wai mikdar ba kuna faɗa ba ko ce gaya ta shine ba ba wanda ya sani kuma shine kuma kuna hakikan san ba wanda ya sani amma wai sanin Shehu Tijjani ya fi wahala sama da sanin Maiki sallallahu wai me yasa wai Umar ya ce li annan nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rufun wa mashhurun ma'rufun wa mashhurun annabi kamar da ne, ne kowa ya sani amma shi ko shau tijjani wal maktum la ya'rifuhu ahadun hatta la arifuna billah arifai ba san ba san shi ba balle wani su eh arifai ma ba su san shi ba balle wani su bayan ya gama da Abubakar da Umar sai ya ce wa kana sayyiduna Usman bin Affan radiyallahu anhu na Usman ma ya ce la yattali ahadun ala martabatil kutubil maktum hatta al malaika wai ba wanda zai leko matsayin kutubin nan shautu jani kenan har mala'iku ba su isa su leko su ga matsayin shautu jani ba bayan ya gama da annan ya kawo kan sayyidina ali ibn abi talib sai ya ce wa kala sayyidina ali karrama allah wajhahu wai sayyidina ali ibn al-khattab ya ce ali ibn abi talib ya ce sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi ma'aike na tambayi annabi anil kutubil maktum akan wannan kutubil maktum don masmuhu me sunansa wai sai na ali yana tambaya ma'aiki sunan shauti jani eh fa kaji karshen kariya mala wai sai na ali yake tambayan annabi sunan shauti jani da lakabinsa masmuhu wa lakabu me sunansa me lakabinsa fakala alaihi salatu wassalam wai annabi ya ce ismuhu ahmad eh kaji ba wai suna wannan kutubin ahmad ne wai ismuhu ahmad sunansa ahmad wai wa at-tijani wai sunansa ahmad lakabinsa shine at-tijani wai annabi ya ce da sayyidina ali ya khuruju min zurriyatika fi akhir zaman wannan shau tijani zai fito daga zuriyanka a karshen zamani taburudu zatuhu ala zawatil awliya'i zatinsa zai bayana akan zatin waliyai wal akatab da ma kutubai wai misali kuma annabi ya kawo kama tabruzu kamar yadda za ta bayyana zati ala zawatil anbiya wa rusul kamar da zati na za ta bayyana akan zatin annabawa da manzanni kaga nan makariya ta biyo aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai kare ba fa suka ce warawa sayyiduna muawiya radiyallahu anhu suka ce muawiya ma dan ya ruwaito kaga kariya har zuwa ga annabi muawiya ya ce annahu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai annabi ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati ba za ta gushe ba ko wata tawaga daga al'ummata zahire na alal haq suna masu bayana akan gaskiya la yadurruhum jawru manjara zaluncin azzalumi bai cutar da su wala adlu man adala adalci mai adali bai daukaka su annabi ya ce wai wa hum bi biladil maghrib la ilaha illallah la ilaha illallah wai wannan taifa tana gare magrib garin sai tujani kenan wai annabi ya ce wa hum bi biladil magrib kun ga wajen wa hum bi biladil wai suna gare magrib wannan hadisi duk duniya babu wallahi dukka duniya hadisi na babu kariya kai wa annabi to idan har annabi ya yi bisharan zuwan shautijani to bin shautijani farilla ne wajibi ne in har annabi ya bada bisharan zuwan shau tijjani to bin shau tijjani wajibi ne wallahi wajibi ne kamar yadda malamai suka tabbatar wajen bisharan annabi isa wajen ya bada bisharan da yayi ga ma'ai zuwa ma'aiki karkashin bisharansa umarni kenan ya bayar don annabi idan ya zo a bishi to shi ma wannan haka ne idan har annabi ne ya bada bisharan zuwan shau tijjani to bin shau tijjani lillahi ne kuma wajibi ne kun ga kuma wani hadisin kariya ne duk duniya ma nan babu kuma aka ce wani hadisin tijjani ne a riwayar tijjani wai wannan waya na wai wakala wai ya ce? Wara da hadal hadis fi ahli tariqati al-muhammadiyyah al-ibrahimiyyah tijjaniya wai hadisin nan ma an samu shi akan Tijaniya tijjaniya ne kaji ba hadisin nan yana magana akan yan tijjaniya ne wai to kun gani wannan karya ne wanda babi bi shautu tijjani ba kafiri ne kun ji mun karanta kuma annabi ya yi bisharan zuwan shautu tijjani wannan bisharan binsa wajibi ne kuma annabi ya ce sonsa ba zai yi ba sai an so shautu tijjani kuma shautu ya fara jawahir ma ne binsa shine shiga tarikarsa son kowa sai in ka bi shi haka ya gaya wai gashi annabi ya yi bisharan zuwan shautu tijjani abubakar ya yi bisharan zuwan shau tijjani umar ya yi bisharan zuwan shau tijjani usman ya yi bisharan zuwan shau tijjani abinda eh, Mu'awiyar ibn abi Sufiyan ya yi bisharan zuwan shau tijjani ali ibn abi talib ya yi bisharan zuwan shau tijjani waɗannan gaba da kaf daga annabi da sahabbai sun yi bisharan zuwan shau tijjani kenan bin tijjani farilla ne kuma wajibi ne rashin binsa kuma kafiri ne kafirci ne wannan ɗaya cikin biyar abinda ya ajiye ne a nan kenan na karanto muku yanzu kuma zan kara bude layin ɗaya cikin biyar na karanto to ko wanda na karanto nan makaɗai ka zo kai magana a kansa ya wadace ka yanzu kana iya kira layin na bude ta kun ga jama'a irin maganar tasu kun ga irin su da kari yadda suke yawa annabi da sahabbansa wajen ɗaukaka wannan bala'in wajen tallatan wannan balayin? suka ta kirkiran karairayi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum sha umar assalamu rahmatullahi kana lafiya ina ina maka fatan alkhairi ina maka fatan alkhairi Na'am. kuma Assalamu alaikum. Wa alaikum salam muna jinka mala muna jinka. yawa ne ke ina maka kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a shekara da kai na baya Allah ya sa a nan gaba Allah ya ƙara maka shekarun Amin ya rabbal alamin Amin ya rabbi wallahi Amin ya rabbal alamin wanda Amin ya rabbal alamin Amin malam ma ka yi su a rasul jarima na maiduguri na'am eh ya san wa nake ne ta ce ba suna haram layi kai magana kuma har kuya kuya ma sukan zuwa musu Don akwai wanda matakin su bai kaimusa to shi ma muna mika kalubale a gare shi in ya aifu inda kake buɗe lamban waya shi ma ya buɗe insha Allah mu ma za mu dira mushi in Allah ya yadda kamar yadda kake buɗewa din nan eh. Allahu akbar kaya mala ne ya tafi da wallahi ya buɗe eh. ba ya je karatu network malam network na kan tafiya ya dawo wallahi network na kama ya tafiya ya dawo a ah, za mu so mana ka kara assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah baka ji mu ne ya salam da farko suna na dai Adamu Isa Adamu Isa eh ina nan cikin birnin Maiduguri to masha Allah na kira ne in yi jinjina da yabo da haske da Allah ya ƙara kawo mana shi wannan a cikin Maiduguri. Inda ba shirka shan raya ba da samun nutsuwa irin na shekaru biyu nan da ana kai ba. Da farko yin na roƙon Allah Allah ya yi irin ku a birnin Maiduguri. Sannan kuma Allah ya

Ni ne Bashir Maulud. Wane? Alo. Waye ka ce? Dama na ce ina da tambaya. A ba tambaya ba ne malam. Akan magagan yi. Saya mana malam ba wai tambaya ba ne. Kai tarika ne? Eh ba tambaya ba alkawari kuma. Saya mana kai tarika ne? Ah. a sa kawai lokaci mana a yi abin eh ka sai a gadon tarika ne eh Gadon tarika ne eh ni dan tarika To, ka sa lokaci eh, mu zauna wannan mu a kwana ki baya ka gudu yanzu ka sa lokaci mana shi ka sami ni kai magana mana ba gashi ka kira ba kai magana ga ina ko ma me kai magana a ah, ah, wannan ai shirme ne yayi ni ina ma ha ha ha Eh, wane mutum alak wallahi wane mutum wane mutum a ah, to kai ka kira ne ka sami ni ai ka sami ni a lokaci gani a zaune eh na kuma kowane topic ka kana ba assalamu wa rahmatullah assalamu alaikum dawa muke magana dawa muke magana ana mana magana da Umar ne da nan gege me ya difa okay to Umar muna jin ka daga difa kare na'am ya ya kokari kala sai godiya mala umar da kare ka ne ko sunna ya sala Umar da ake gaba da ainihin mala umar assalamu alaikum Na'am. wani suke kamar addinin na fakai assalamu alaikum mala umar na malam ana yarim da yawa kai dan tarika ne na dan tarika ne A'a ina muna tare da koyar malam. A ah, ta jazakumullahu khairan Allah ya saka Muna tare da ku. <laughs> Ai daidai ya sanan Wa wai mutum ya kira ma. Ya kira yanzu. ya yi magana wai ka sa lokaci ah to yanzu yana ka same ni ka same ni akan lokaci kuma na sa kabala kuma na baka dama ne tafi ka yi magana wai kana ka sa lokaci mana ha wallahi baka haifo ma mala ba ku haifo ba yanzu ba ku haifo ba yanzu wallahi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam wahala kawai ake sha ba za su yi ya fitowa su bar hujja ba malam sunna ta riga ta ci duniya bar su hakan ma ya ishe su malam mun gode da karatun da kake bayarwa Allah ya saka kama da gidan aljanna amin amin ko a nan aka bar su da'awa ta ci gaba don haka malam a bar su ba za su iya ba su da hujja ne gashi nan ka fito da hujja kar alhamdulillah alhamdulillah kara shirme rubuta kwarai Allah ya baka aljanna Allah ya sa abin da kake dan Allah ne kuma Allah ya sa ka aljanna ah, na gode ni ma malam <laughs> wane mutum eh jikan buba gaskiya ka fara wane mutum mala Allah wane mutum aba mala assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah akar makalla wannan wanda ya tafi yanzu da yake cewa a sa lokaci eh <laughs> wallahi irin masu bata ma lokaci din ne maganan a sa lokaci dama ba ta taso ba maganan wani duk wani dan tarika wanda ya san me yake wala ba ta yanda za ya tare ka <laughs> yanzu misali ko da za ka taso malam sani kafin ga eh. ko ka taso da shak a tiku eh. ko wancan na gana malam wane ne mai eh, kano din abdullahi mai kanan nan wala ba wanda ya sai tare <laughs> duk sun riga sun san waye kai su wannan sha rubutun nan duk ba wanda ya isa ya tare ka kawai dai ka yi program ahalu sunna su kira su yi jinjina su yi murna su ji daɗi Allah ya kawo musu ɗauki. Abin da su je sauran malamai gaba ɗaya malaman sunna su tafi su je su yi ta da'awa abin da ya shafi tsarkake zuciya tsarki alwala kai kuma a barka da bangaren tauhidi duk gaba ɗaya ka riga ka gama abin nan ɗinsu wallahi ba ta yadda za a tare ka maganar makabala kar ma ka nema ba za ka samu ba ba wanda zai ce ai daidai yake da mutum ya tare dutsen ohudu ya ce ya gafara ka dutsen Odu zan wuce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ne kawai ba zai yiwu ba kar ka bata lokaci magana makabula babu waye shatima waye duk babu wallahi wannan duk babu kar sha wahala ba magana makabula a Allah kawai kai kai kira kan tauhidi ka bayyana mutane shirkokin da suke cikin wannan aqido eh. sauran malamai su je su yi kira akan alwala tsarki ayi tafsiri ayi komai da komai eh, sunna ta riga ta tuta sunna ta abin nan bid'a ta riga ta yi alhamdulillah kawai khair <laughs> wa ya fada ai na ka fada eh mana Malam Hassan Abdullahi wane mutum Allah bari kai sai malam wani bari duk wanda wannan dari ka baka bane ne gashi mu hasko mun karanto eh, assalamu alaikum assalamu alaikum wa warahmatullahi wa alaikum assalam wa wabarakatuh Albarka da warhaka. Barka da uwa. Iddar suna, iddar suna, Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana mai albarka. Amin, amin, amin, amin, malam, amin ya rabe. Haka ne, haka ne, wannan shi ne addu'a na Allah ya eh, kara mana, Allah ya kara, Allah ya daukaka suna. Amin, na gode sosai, da za ku lafi, na gode, na gode, barakan lafi. Eh, to, ba shi Allah, ba shi Allah, wani mutum. Eh, mana, mana. kun samu da yake faruwa wannan littafin bakon littafi ne Allah littafi ne bakon littafi da yawa daga yan tareko wallahi ba su wannan littafi ba su san da akwai wannan littafin ba Allah kuma ni irin shi da yawa a gurina Allah irin shi da yawa a gurina littafin da ba ku taba gani ba yana irin shi da yawa a gurina Allah yanzu wani daya cikin biyar ne duk wani ba dan tarika ba kafir ne lafsan wa ma'anar eh mana wala buru kaya, wane mutum eh, assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam dawa muke magana wa alaikum salam eh. daga mai ne daga ruwan zafi to dawa muke wane mai na daga ruwan zafi oh to mai na daga ruwan zafi dan dare ka ne hello na ce suna sak ya bida sam Kai, rancen ka zo ka mana wazin goron sallah wannan mun ji daɗin ji sosai Allahu akbar to Allah ya raba cikin ladansa Allahumma amin wallahi wajen masallacin shaga Abubakar Mala Adi ba kwarai lalle haka ne wallahi Allah ya kare mana ku wallahi ka wayar mana da kai amin amin na gode sai wallahi sunna ranar ma Allah ya kara ma lafiya amin amin sallallahu alaihi in Allah ya da yan gidan maskiniya ma za su gane gaskiya insha Allah sai ma ku amala wallahi Allah ya kara amin ayya network naka ya tafi last caller assalamu alaikum last caller last caller ya ne malam agma al eh ya ce wai a sa lokaci <laughs> ya ce a sa lokaci to ga kanan kuma kana zo ne kuma a sa lokaci lokaci yake suna wasu wasu sani ba ya zama ne <laughs> waya sa lokaci zai ci to lokaci yake so ne na ga Allah fada laraba Allah sa da alheri wallahi malam da malaka kin sai kwada ne wallahi eh. ba za su iya kira ba kuma asalin malamai suna gani ba suna ji suna gani kuma ka kawai da suke magana da duk wallahi tala ba su kuma cika ɗaliban ilimi ma su je malamai na yarda na Wala Allah saka da alheri Wane mutum? Wallahi wane mutum? Assalamu alaikum. alaikum. alaikum. Na'am. Dawa Dawa muke magana. Idris magana. Idris bin Umar. Idris Umar. Allah saka mana a karawa kalla. Ana yi muna jin daɗin shi. Daidai ne mala Idris. Jazakumullahu khairan. Allah saka. Allah ya saka mana alheri Allah ya saka mana. Na bari sosai wallahi. Izar sunna. Eh mutum. Eh Malam Muhammad in nemi nema yana kauna ka don Allah Allah ya tara mu cikin aljanna Assalamu alaikum Assalamu Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah Arama barka da ka Barka da Masha Allah alhamdulillah Dawa muke magana Yusuf Abubakar Yusuf Abubakar dan dare ka ne A'a sunna sak Bida sam sak wallahi wallahi ba za su iya kaiwa da yama ai ga nan dai na zaune wani mutum malam <laughs> wallahi ba za su iya da kai ba duk shi Allah ba eh. wallahi duka shiri ta da musu in ba aka ba to Allah Allah ya ƙara basira amin wala amin jazakumullahu khairan mun gode sosai a bidiyon rabe wallahi ah. tun jiya mukabala mukabala mukabala yau suka kara kira mukabala wallahi kamar da gaske ko ba ma yara ba ne wallahi da ma yara da nace iska ne kawai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke magana Alhamdulillah ya program kana magana da Abdurrahman. To Abdurrahman muna jinka. Da Kano. Muna jinka. Allah program ya yi kyau Allah taimaka Allah saka da alheri wanda yake kiran ka nan kana magana a sa lokaci to yanzu lokacin uwa shi aka sa yanzu ba lokaci bane inda gaske ke yi mana. To shi dai wai wai yanzu ba lokaci bane. Eh fa ina zaune gani fa na bace dama fa wayin sa lokaci har yanzu. To wani lokaci kuma yake so? kawai yana so ya bata mana yana so ya bata mutane lokaci kawai inda gaske yake yanzu lokaci bane matsoratan banza ne ko shatiman ba iya zai ba kawai in iska ne kawai suna so su bata mutane rai in iska ne kawai wallahi mutane yake bane wannan mutanen an ka zo kana cewa sa lokaci eh ba wai a sa lokaci ga ka kana da ci kuma wannan wani lokaci ne nake tambaya ko ka san wani lokaci ne wani lokaci ga ka kana kuma eh ba ana Allah Allah akwai haushi da renin wayo da renin hankali a ciki wala akwai renin hankali aka suke aka suke ba aka suke wallahi rena mutane wayo sosai wallahi wallahi aka suke a mutanen Allah ma shi buci nan nu kawai <laughs> wala dan wana ya guje da yawa ya guje da yawa ya guje da yawa kar kai aka wuya ke zai hankali ta jira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam barka ya ne lawa lafiya ya yau barka ya wala alhamdulillah ya al'amura alhamdulillah sai godiya a'a ah, oh, ba shi na ba ka ci ba kawai ba ya al'amura ya ibada alhamdulillah ana ta ba sa muƙabala na ko kwarai kuwa muna nan akai to alhamdulillah alhamdulillah ilimin wannan muna ta Allah ya biya jazakum muna ta kallon dai dai ne jazakumullahu khairan ha ah, insha Allah mun gode mun gode sosai barakallahu fi daya cikin biyar ita ita ga lambar malam na ita ga lambar malam lamba waye magani ita lamba a shakar eh shine wannan alhamdulillah malam da fatan dai kuna lafiya lafiya kada muke alhamdulillah lalle kan muna ganin tabar gaza yan bida da fa Allah ya tsare kuma Allah shi ba ku lafiya amin jazakallahu khairan amin ya rabbal alamin Ah, insha Allah malam Allah shi kare ku Allah shi ƙara tsare ku amin mun gode sosai wallahi amin ya rabbi ya Allah daga nan ga Libya insha Allah mun gode ka gaira mana yan Libya da Allah insha Allah lai daga nan Libya shukran barakallahu fi insha Allah wala muna muna muna muna bibiye da ku malam insha Allah muna ganin ƙarar yan bida ubangiji Allah shi ƙara tuna musu asiri amin ya rabbi amin ya rabbi in ba ta hanyar kuma ba za mu gane ɓannan su ba duk wata ɓanna ta su su ba za su ga su faɗi su su gari ba sai ta hanyar ku. Eh, eh, waye waye waye izala mugun ciwo abubakar gori umar kai da gashi kuka ce kuka yi annabi kariya ba ku za mugun ciwo ba shege kai da kuka yi annabi kariya kariya kala kala duk wani ba dandali kawai kuka je kafure ne ba ku za mugun ciwo ba yanzu tsakanin ku da arsuna waye masu yawan kafurtawa ka taba ji wani suna ce duk wanda ba suna ba kafiri ne ka ta ji an faɗa haka amma ga aka ce duk wanda ba zan tarika ba kafiri ne mala da mu habban kare da hafta nafi jazakumullahu khairan abubakar abdullahi <laughs> eh mala abubakar ga ya mishi ya kira eh ya kira ya kira <laughs> kai na assalamu alaikum wa alaikum salam zuwa babana oh ɗan ko gobe aka ba su ba su da na ga eh, a baki lokaci wai su suka yi nan dukkan ku assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa muke magana Maran ina wuni ina gajiya. Lafiya kalau ya ayyuka. Alhamdulillah wala. Barakallahu fik. Wala yawa. Na'am. Ah. ina jin daɗin maudi barka to Allah ya tara mu cikin lanasa dan uwa Baba kuma ne daga Maiduguri. Na gode sosai wallahi jazakumullahu khairan. ai malam ina fada muna tare da su a unguwa. Eh. na kai ma ba kyau ba wa alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah lafiya dan uwa lafiya kokari kuma alhamdulillah sai godiya alhamdulillah sako kan ya isa inda duk ya kamata in tafi to alhamdulillah ya isa kuma ya karbo insha Allah kuma sun ana wannan aikin ana shi da yalasi insha Allah Allah ya sa karbe bai Allah ya baka ladan amin ya rabbal alamin amin ya yan neman sunan nan kawai mu mu mu mu abanta tuna ka ba da lokaci kuma ka ba da kuma mun mun yarda kuma ba ba daman da ka ba da ana kowa ya ai barabaran don an ce ka zaba topic da kanka ga lokaci ga komai ka zaba topic da duk kake suka wanda kake kalubalanta ka zo ka kare an baka daman nan wani lokacin kawai gobe ya je sa ya je sai datan data sana 200 eh. ya je shirmi zage zagen da suka samu dama abin nasu jocin ne kuma boston ma ya kasa <laughs> boss ma ya kasa shi ma ya sallama to ba akwai ni idan ta ni ne ba na so ma kula su ba wannan ba na kula su ba insha Allah ba da ma da ma ba na kula kawai bata lokaci ne bai wannan bata lokaci ne ba kan zo kawai in neman suna ne boss ma ya kasa ai mun mun gane ai wanda ake cewa ko daga nan zuwa maliya ne <laughs> idan ɗin ɗin <laughs> kuma ga shi na ga tsakanin kuma bai wuce one drop wallahi one drop ne ba one drop ne a one drop a one drop ɗin a one drop ɗin gashi an rage one eh. drop ɗin an rage kawai wayan ka zaka ɗauka ka online kawai ka kira an baka daman duk wani wanda ba duk wani dan sunna zamu hakura muna kallo mu muna ji kan baka topic ni ne daman da ya wuce wannan kawai sa shubha ne dama za mu haka ce Allah ya sa mizani a daina kula su a daina kula Allah ya sa mizani Allah ya kara Allah ya karfafa Assalamu alaikum Ibrahim Assalamu alaikum Ibrahim Ya salam Ibrahim mamajin ka ka kara kira Yau, assalamu alaikum, Mala Ibrahim. Kana jin mu? Mala Ibrahim, kai ba makin ka kara kira. Ah, Mala Ibrahim ka kara kira ba makin ka. Saura kira, kuru ne ko? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ala gajiya. Alhamdulillah ya ayyuka. Ya ji alamana Allah. Allah, ma'aji Eh muna jinka, muna jinka. Ya salam, ba ka jin mu ne? Yawa, mai kai magana muna jinka. Hello? Network na aka kai ma ba kyau. Ya kira. Haji Musa. Assalamu alaikum Haji Musa. Wa alaikum salam marhaba. Haji Musa yana gaisuwa. Ala tafiya? Eh muna jin ka murya ka yana yanka muna ji yanzu. Ya salam. Assalamu alaikum. Alhaji Musa ina ga kai sai ka kara kira fa. Sai ka kara kira Alhaji Musa. Mala Ibrahim Kano. Assalamu alaikum Mala Ibrahim. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ina yi ne a karin kalla. Lafiya Mala Ibrahim ya zama na jinka ya Kano. Na'am Allah ya ayyuka. Allah wallahi kwana biyu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam barka ji. Alhamdulillah ya shek ya rayuwa. To eh Na Mala Ibrahim. Ya Allah. Network. network daga wajen na ne ko daga wajen ku ne ya rabe assalamu alaikum ya allah assalamu alaikum assalamu alaikum malam musa aji musa mala gajiya gogari a karatu kalau aji musa ya yuka ya ce ana mala Allah ya saka da kai lokaci na ba karfi da kafin da kanta nisa eh karfe ta ɗauki a hankali ta fara rinka kusa amma ina jin ta ya karatu wani Allah ya saka da kai amin aji musa amin ya rabu lalabe mara ana ba su magaji zango ta ina a gaskiya ne ya mara eh. mara ta ta a facebook ta kore a ta kore mara eh. Allah ya alƙawari. Amin haji Musa, amin haji Musa. Allah alƙawari. Amin haji Musa. جزاكم الله خيرا السلام عليكم Assalamu alaikum. Hello. Dawa muke magana. Assalamu alaikum. Kana ji na? Dawa muke magana. Hello. Dawa muke magana muna jinka ba. Mala Abba kake magana da shi. Mala Abba? Kana ji na? Muna jinka ba. Ah, ba akan maudu'in ne kace me maudu'i maudu'in da kake kai kana magana kai za ka magana akan maudu'i eh, eh, mutane har yanzu ba su fahimci inda ka dosa ba akan maganganun na ba ka fahimta ba ba su fahimta ba ba fahimta ba ba ka fahimta ba za ka ce ba ba su fahimta za ka ce ba ba ka fahimta ba kai za ka ce duk jama'a ma ba su fahimci me ka dosa ba a zaman kan na kullum program ɗin da kake ba amfanin wannan program banda hayaniya a cikin gari baka yin zauren fiko ne kai ya kamata a koma zauren fiko wai tun abin nan ba ba taɓa fahimtar juna za ka ɗauko littattafai ka ɓata Ina zo yi magana kuma koyaushe ana cikin hayaniya an ba amfani an ce a zo na mukabala face to face eh? yanzu haka maganan da nake ma akwai profeson da yake son ka zo na da shi ha ha ha assalamu alaikum wa alaikum assalam lawa muke magana a garin kalla eh muke magana lafiya an tashi ne ko ana cikin kula ah, muna nan a cikin mu tashi ba na ba mu tashi ba an riga an tashi ba tashi ba eh ba tashi ba kwarai kuwa To masha Allah to dama dai mu dan sa mu dan tsokaci kan alamar yadda suka tashi abubuwan da gaskiya sun yi kyau Allah saka maka da alheri. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabb. Abin da kuma nake so in ce gobe Allah ya kai mu kada mu ga wani shaki ya ya sa ki mara wata zai maka raddi ko zai sa ya program ga dai an ce eh, zuwa sa gashi kana zanne kana mutum magana wani sai me kake yi a lokaci lokacin wawa wani lokaci kuma Eh. gobe gobe kada mu ga wani ya zo ya sa kimara wai ya ce wai yana wai yana maka wani ne maka wani kan wannan wannan wannan program da aka yi na yau kada mu ga shakkiyin da ya fito inda sun kasa Allah sa albarka Allah ya tashe mu lafiya mun gode kwarai mun gode barakallahu ayyakumullah alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dawa muke magana? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dawa muke magana? Assalamu alaikum. Ya salam, baka jin mu ne? Baka ji? Ah. Ina. Eh? Kano. Kai ma network na nawa ne wai ko ku ne wallahi wala. Ni abun gaba da. Na ce mutane biyar na raka goma ma baharin. Ba ka bari mu sauko. Kira duniya ta daga biyu zan sauka. Assalamu alaikum. Barka da ayyuka. Lafiya ɗaure. Kuna magana da Suleiman Abdulkadir daga ƙasar Libya. Suleiman Abdulkadir daga Libya. Assalamualaikum, alaikum Mala Suleiman. Assalamualaikum, alaikum Mala Suleiman. Yawa muna Ya, Da halitta ta. Malam ni wannan a Ina jengka, ku malam. Na muna jin ka. Eh ni wana ni Ni wanda ni kesan, na ga kira malam. Sims miskiniya, ni nake son ga kira malam. Ko ya kira malam. gashi na gashi na su kasa kira har yanzu ma da sauran ɗalibansa a tokoro mana ne shi ne kai na fito yana zagi riki cewa fito a fito da malamai tsara a fito da su na kuma ya kasa fito har yanzu ko ya bacci ne ko ba tun da ya yi jira malam wane mutum malam wane mutum kan kuma malam amma na san kawai cikin baki ke jahilai suna kuwa na yarda to Allah ubangiji ya amin amin jazakumullahu khairan barakallahu da ina ga daga wajen na wani tun da karfin to abun da yan uwa muka zauna don shi muka faɗa zan kara haskawa zan kara haska wajen kafin tashi zan kara haska gurin kafin tashi duk wani ba dan tare ka ba suka ce kafire ne to bari ku gane dan kara haska wajen su kawon tashi kun ga wajen to da maganganun da yawa ne kun ga man kana kare han littiba'ihi ya mutu kafiran illa idza taba duk wanda ya kiya bi shautu tijjani duk wanda ya kiya bi shautu tijjani zai mutu kafiri sai dai ya tuba duk wanda ya kiya bi shautu tijjani duk wanda ya kiya zama batijani zai mutu kafiri duk wanda yake zama bata jina zai mutu kafiri kuma waya annabi ne yayi bishara soyayya sa ba zai zama soyayya ba sai ka hada da soyayyan shau tijjani eh wai ba za ka samu soyayyan annabi ba sai sai ka so shau tijjani eh wai abubakar ya bada shaida akan zuwan shau tijjani umar ya bada shaida akan zuwan shau tijjani usman ya bada shaida akan zuwan shau tijjani ali ya bada shaida akan zuwan shau tijjani muawiya abu abi sufyan ya bada shaida akan duk kariya ne makaryatan banza makaryatan wafi makaryatan banza makaryatan wafi ko ku ce mutane wai ana kafurta ku kuna bakin wannan maganar kun da kuka kafurta duk wanda ba dan ka ba kuna bakin magana kun taba ga wani dan izala da ya ce duk wanda ba dan izala ba kafiri ne kun taba ji an fada in kun fara kun fara sai ku ce wai yan izala suna kafurta mutane na kun fa na ku fa yaushe suka ce duk wanda ba dan izala ba kafiri ne amma ku kuke da abun cutan ku kuke da shi kuke jifan wani ku da shi kuma wallahi wannan daya cikin biyar kina na hasko wanda suka kuri suka cika baki na manya ne na lokacin da manya ne za su cika alkawari shi yasa na sa na ce in za su cika alkawari wani daya ya zo gashi ya gagara ana gabas yana yamma yana zuwa cikin minti biyar ya karya ta kansa ya tafi ba ku da makama ba ku da komai eh ba ku san gidanku ba ku cika baki wai ku ce a mutane ba san ba san gidanku ba irin shi haka ya dinga zuwa kenan irin shi haka ya dinga zuwa wallahi irin shi haka ya dinga zuwa kuma tabbas daga yanzu na samu yakinin kamar da yan wasu ke fara wallahi na samu yakinin ba za ku iya kira ba Allah ba za ku iya mukabala ba wallahi kawai ku yi magana a baki wani zai kira ka a gefe in ka ce da shi cikin jama'a ya magana ba zai kara zuwa ba amma in shi kadai ne one on one ya da ku ta surutu ya san ba a jin shi amma in ka ce a zo ya magana bainan jama'a ba zai zai zo ya magana bainan jama'a ba ka je can gefe kana surutu kai da baka haifu ba baka isa ka zo cikin jama'a ka kira mutum ba eh sai kawai shirme da karairayi kun ga daya ya dinga zuwa kenan insha Allah ta'ala wala kama abubuwa da yawa ban tabo ba akan wajibcin shiga tareka da kafircin wanda bai shiga ba Allah ya kiyaye Allah ya sare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdika